assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wani daga cikin sahabbai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa min wata magana wanda ba zan tambayi kowa ba dangane da musulunci koma bayan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi ka ce nayi imani da Allah sannan ka tsayu ka daidaitu akan wannan abin da ka faɗa na imani din wannan hadisi yana cikin sahih muslim yan uwa masu albarka waɗannan kalmomi takaitattu da annabi sallallahu alaihi faɗa masa cin ribar rayuwa ta duniya da lahira yana cikin su daga cikin abin da ya shafi imani da Allah shi ke sa Allah ya soka idan ko Allah ya so bawa ba shi ba tozarci wahala ta yau da gobe wanda kana iya shiga wanda ya fi ka imani ma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga walhalin rayuwa amma ba dan kiyayya ba sai dan daga daraja da kankara ko daga matsayinsa mu kuma da kankara na zunubai a gare mu don haka ashe imani shine arzikin farko da Allah ke baiwa bawa don gashi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada gaya mishi kar ka rudu da wani tarin abin da ka samu na duniya matukar imanin ka ba karuwa yake yi ba wallahi baka ci nasarar da ya kamata a ce ita ka ci ba sannan kar ya dame ka don ka shiga walhalu na rayuwa na yau da gobe tabbas rai baya son wahala amma fa ka sani kana cikin alkhairi matukar imani yana tare da kai daga cikin kiyaye imanin nan akwai tauhidi ba tare da shirka ba ruko da sunna ba tare da bidi'a ba gaba dai gaba dai wurin ibada ba tare da zunubai ba sannan ka zamto bishiya mai ba wasu inuwa wanda wani zai iya amfana da kai wannan alama ce ta imani a tattare da kai in kai haka ka yi koyi da mazajen farko su ne sahabbai da abin da Allah ya kaunace su kenan shi yasa yasa su kewaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya daga darajar su waɗannan bayin Allah waɗanda Allah ta'ala bai gushe ba kafin su bar ban ƙasa sai da ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi na yi imani kai kanka zaka so a ce ka yi koyi da waɗannan nagartattun bayi abu na biyu tsayuwa akan addini kar ka sai da addinin ka saboda wani abun duniya da bai taka karaya karya ba kada tsangwama mai tsangwama ya sa ka ja da baya akan addini ba a ja da baya akan abin da Allah yadda da shi a daka a raya tsayu a inda Allah yake so wata rana sai labari za ka yi farin ciki a ran da kaga an baka sakamakon haƙurinka da tsayuwanka akan addini su kuma waɗanda suka zalunce ka a duniya ko suka ƙibin tafarkinka ka gansu suna nadama na tabbatar a wannan rana za ka san cewa addini shine gata a gare ka don haka ina maimaita maka abin da annabi sallallahu ya faɗa ce ne ka yi imani da Allah kuma ka tsayu akan addini kar ka rabu da addini alkhairin duniya da lahira yana tattare da shi Allah ka raya mu akan addini Allah karɓi rayuwar mu akan sa Allah ka sa aljanna ita ce mu komar mu assalamu alaikum wa rahmatullah